wanda suke da sha'awar a kirkira musu application ko a haɗa musu application kamar application na jin waka ko na jin kiɗa ko na wani abu kamar haka kamar application misali na wannan wanda zai baka damar da zaka saurari ki kiɗa ko kuma saurari karatu ko wani kasida maraban ku da an za su iya tuntubar mu akan wannan nambar waya da ke sama domin haɗa musu irin wannan application din wanda zai baka damar da zaka shigar da dukkan waƙoƙinka akan application din wanda ko da network ko babu network zaka iya sauraron sa sannan zaka iya tura wa mutane sannan ga wanda suke da sha'awar a hada musu application wato kamar na rubutu ko kuma na wani soyayya kamar irin wa'annan su ma za su iya tuntubar mu a kan wannan number waya domin a hada musu irin wannan application din ko kuma application wato na youtube channel wanda za ka shigar da komai naka na youtube ɗinka akan application din ko kuma application na kallon bal ko kuma application na makaranta kamar yadda yake wannan wanda shi application na makarantar shine zai taimaka wa ɗalibi wajen samun dukkan wani bayanai da suka danganci makarantar ba tare da ya sha wahala ba kamar misali admission Eh, registration da kuma location din makarantar duk zamu iya haɗa muku ku tuntuɓe mu akan wannan nambar waya domin karin bayani sannan ga wanda suke da sha'awar a haɗa musu website a wato za su iya tuntuɓar mu su ma akan wannan nambar wayar ga kuma wanda suke da sha'awar a haɗa musu youtube channel su ma za su iya tuntuɓar mu akan wannan wayar sai mun ji daga gare ku kuma rahmatullah yan uwa barkanmu da kasancewa da arewa teach a daidai wannan lokaci a yau tutorial namu zai bayanin yadda ake cire wato gmail account daga kan waya gaba daya sau tari za ka samu eh, mutane mutum yana so ya si waya kuma rashin sanin yadda zai cire imel ɗinsa daga kan wayar yakan sa ya restorin ɗinta gaba ɗaya ko na a makamancin haka so yau za mu yi tutorial kan yadda zaka cire account ɗinka daga kan wayarka misali ka cire shi daga kan wannan wayar ka shi a wata wayar da kake so ba tare da matsala ba sannan kuma wasu lokutan akan samu problem na cewa na hau account ina akan wannan wayar sannan wanda na saida wayar ma wacce wayar tawa shi bai yi lock out ba sai ga account din nawa daga karshe ya zo ya samu matsala to yau da insha Allah gaba ɗaya darasin namu zai je ko zai bayani akan yadda zaka cire account ɗinka akan ka kafin ka sai da ita ko kuma kafin ka rabu da ita ko kuma kafin ka ba wani ita kyauta da farko abun da za mu ne shine za mu buɗe datan wayar mu kamar yadda yake a nan sai ka shiga setin na wayarka wanda in ka shiga setin na wayanka so daga nan zaka ga dukkan abubuwan da suke cikin setin so kamar da waya irin su infinix da techno za ku ga akwai wajen da aka rubuta google account Ah, sannan ah, daga nan kuma shi muna ganin akwai inda aka rubuta call an account ah, wato eh, shi yana da bambanci da su infinix da sauransu kenan so za mu zo nan za mu taɓa wannan call an account din wanda shine zai kawo mu nan wajen daga nan nan abu na biyun nan shine aka rubuta account wanda shi za mu taɓa zai nuno mana nan wanda daga nan wajen zamu ga akwai abubuwa da suka danganci wayanmu kamar facebook da google din da messenger live da opera da dai sauran abubuwa su wayanan su ne wanda suke alaka ko kuma suke da account wato wannan application ne wanda ake yi da su ake samu su ake samu su account a kai kamar facebook ana kirkira account na facebook shi ma gmail din haka so wannan dai shine so daga nan wajen zamu selecting na google kamar yadda yake a nan wajen domin yin aikin sai mu selecting na google idan mun yi selecting na google daga nan zai nuna mana dukkan wato email din da suke kan wayar mu misali kuda da email din sun kai guda ɗari ne ko guda nawa ne dai za ka gan su du hoto kamar yadda suka bayyana a nan wajen so daga nan wajen sai ka zo ka yi selectin ko kuma ka zaɓi account din da kake so ka cire daga kan wayar eh, wayar taka misali yanzu bari mu dau wannan na na ƙasan nan bari mu ɗauke shi wanda shine za mu cire wannan mun taɓa shi shine zai nuno mana waje kamar yadda yake a nan wajen so eh, daga saman nan nan za mu taɓa wannan abun wajen wannan dot guda uku wanda shine zai nuna mana option so daga nan wajen gashi an ce mu yi removing na wannan account din wanda mun yi removing ko mun taɓa removing shine zai nuna mana nan wajen gashi daga nan ana gargadar mu cewa gaba ɗaya dukkan wasu abubuwa da suke alaka da wannan account ɗin namu za mu rasa su akan wannan wayar so sai mu taɓa remove wanda mun taɓa bin shi ne yake nuna cewa mun cire shi daga kan wayar mu gashi daga ƙasar nan babu shi wani account din mu riga da mun cire shi daga kan waya so wayannan sauran ma in muna so mu cire su to kamar yadda muka yi wancan haka za mu yi wannan za mu zo mu taɓa account din da muke so mu cire kamar yadda na taɓa wannan mun taɓa daga nan zai nuno mana nan ga daga saman nan za mu taɓa wannan option din sai mu salɗe eh, mu zaɓi remove account wanda ta hakan ne za mu samu damar da za mu goge dukkan account da suke kan wayar mu eh, kafin mu rabu da ita sannan kuma eh, yana da matukar amfani a ce idan za ka sai da waya ka yi da mubin na account ɗinka gudun furobulan musamman ga wanda ya kasance suna aiki da imel ɗinsu wajen karba da sako na sakonni wanda suka danganci banki ko kuma wasu makarantu ko na makamancin haka to kun ga akwai bukatan a ce mutum ya cire eh, imel adres ɗinsu da kan wasa kafin ya rabu da ita gudun ma misali kar wani ya ga sirrinka balle kuma eh, yin hakan ko kuma yin amfani da gmail ɗaya a waya biyu yakan haifarwa da imel ɗin matsala tunda za ka ga an ce ba za ka yi aiki da shi ba har sai ka yi verifying ko na makamancin haka wanda da ƙarshe in ka yi losing na sim card ɗin da ka buɗe da shi shi shikenan problem ya faru account din ya tashi daga aiki so ina ga anan zamu dakata a wannan tutorial sai mun hada a wani tutorial insha Allah kada a manta a kasance da Arewacin a kowane lokaci kuma a taba alamar subscribe na channel dinmu akwai in akwai abin da ba fahimta ba za a iya mana tambaya a shafinmu na Facebook mai suna Arewacin